yau laraba goma ga watan almuharram hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na talatin da takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a sharia na al’imamul muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani da kitabin shari'a na fadilati sheikh alallama rabe rabi' bin hadi umair al-madakhali Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin gaba da al'imam al'ajuri ya tattaro mana hadisai na annabi da asarai na malaman farko tun da kan sahabbai da suke bayani dangane da abubuwan da ya riga ya zayyana ya ambata mana a baya dangane da aƙida maganganu da ayyuka na khawarij wanda suke abin Allah wadarai da bayyana saɓaninsu da sauran al'umman musulmi da kauce ma tsarin da addinin musulunci ya tsara ma al'umma su tabbata a kai Allah maɗaukin sarki ya raba mu fanɗarewa da shagiɗewa da barin hanya kuma mu yaudar da cewa addini muke yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ce fa'iza ra'aul imam ya hakumu bigairil haƙi ƙalu su khawarij duk lokacin da su ga wani jagora wani shugaba wani mai fada a ji a cikinsu ya kauci ga wani abin da ba na gaskiya ba mana ya yi wani kuskure ko ya yi ganganci ko ya yi sarrai, rai ƙalu sai su ce kada ka fara ai wannan ya riga ya kafirta wa ma kafara adala bi rabbihi duk wanda wa man kafara sai ce ai duk wanda ya kafirta adala bi rabbihi ya kauce ma ubangijin shi kar ku manta muna fassara ayin da suke cewa thummal ladhina kafaru bi rabbihim adilun kun gane wannan cin da ya kauce ma hanyar Allah ya yi kuskure ko ya yi son zuciya ko ya fanɗare da gaske to adala an rabbihi to wannan ya kauce ma ubangijin shi kenan faƙad a sharaka ya yi shirka sakamakon son ran shi da son zuciyan shi da kuskuren shi da bauɗe wanda ya yi a kan abin da Allah yake so to yanzu ya zama tsantsan mushiriki a nazarinsu kuma babu abin da yake hukunci da za su yi mai illa kisa wannan shine ɗabi'a da aiki da karatu irin na Jawa. fa haula ila imma mushrikun a wajen Jawa waɗannan shugabanni jagororin al'umma to suna masu kallon mushrikai ne fayakhrujuna fayaf'aluna ma ra'aita mala ce sai ga sun zabara sun yunkuru sun fado cikin al'umma suna ɗanyen aikin da kai a yau kake ganin suna yi na kashe-kashe na bige-bige na rushe-rushe na banke-banke duk wani abin da ba ka tsammani za su yi nan gaba to ka sanya ninka wanda suke a yanzu jama'a mun gano wannan da kyau ku to da dama sun riga sun yi hukunci da sha'ab cewa kafirai ne to gaba ɗaya za su fito za su kashe kowa za su rushe ko'ina ma'ala ce li'annahum ya ta'awwalu na hazil aya sau da su suna murɗe ma'anan wannan ayan ta wannan cikon bayani ne wanda ya mana kingi dangane da fassaran da aka ce sa'idu ɗan jubayar yana ma'ita wannan ayan da muke kan fassara su ayoyi guda biyu aya na farko wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ka humul kafirun da kuma thumma alladhina kafaru bi rabbihim adilun to ita wannan riwaya shine a karkashin hadisi da muke karanta na 44 gashi a ƙasa mala yace da'ifun <clears throat> isnadin wannan bayani mai rauni ne fihi ibnu lahi'a a cikin sinada akwai wani mutum mai suna ibn lahiya alkazi ta gayyara ba da tiraki kutubihi ya samu rudani a kwakwalwan shi lokacin da ya gobara littattafan shi suka ƙone sai zama bai da marji'i da yake komawa wajen bin diddiki da tacewa da tantance abin da yake karantowa wa huwa mudallisun dadin goshi ma shi mudallisi ne wa musanna buna ahmad a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna musanna dan ahmad la yu'raf shi majhuli ne ba a san shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku za mu zo za mu ji bayanai za mu ji fassarori nagartattu ingantattu na hakika waɗanda ba wannan ba kuma da isnadai tabbatattu an gano wannan da kyau ku ko ba komi mun fa'idantu da ɗabi'un hawarijawa na yau ashe tun zamanin sahabbai sun riga sun san su kuma sun yi bayanin halinsu allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga fadawa ramin musiba <clears throat> ya wa haddasa na Abubakar Buna Abdulhamidi, عبد haddasa na ibnul mukure ƙala haddasa na sufiyanu an ma'amar an ibn tawus an abihi qala zakara ibn abbas al-khawarij wa ma yusibuhum inda qira'ati al-qur'ani qala yu'minu bi muhkamihi wa yudilluna inda mutashabihihi wa qara'a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wani hadisi al ajuri ya same shi daga malamin shi abubakar ɗan abdulhamid shi kuma daga malamin shi ibn al-muqri ya ce sufiyani ya karantar da shi daga ma'amar daga ibn tawus ya ce mahaifin shi ya gaya mai wata rana an ambata ma ibn abbas khawarijawa wa ma yusibuhum da irin bala'in da yake samun su inda kira'atul qur'an idan suka zo karatun alqur'ani da irin yanda kafan su take zamewa qala sai shi ibn abbas yace su waɗannan kasu ku damu da su suna da matsala ne duk in sun karanta ayan alqur'ani madadin su bata ma'anan da Allah yake nufi ba sa haka ba sa fassara alkur'ani da fassaran annabi ba sa taujihin ayoyin alkur'ani da fassaran malaman farko da annabi ya ce da allah ya ce da malaman farko suka ce mu bi bayanansu ba abin da ya dame su da wannan sai dai kawai yu'minuna bi muhukamihi abin da yake muhukami ne ma'ana kowa ya ji ya san inda yake misali ƙul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne to cin da ba wani su dabaru da kulumbutu da wani irin abu da za su wajen murɗe ahad to za su gaya maka ƙul huwallahu ahad Allah ɗaya ne amma da akwai yadda za su yi su shiga su fita su ɓata ma'anan wannan ayan ma da sun yi an gano wannan da kyau ku shine yu'minuna bi mutashabihi yu'minuna bi muhkamihi suna imani da muhkami wa yudilluna inda mutashabihi suna bata a duk inda yake mutashabihi ne ma'anar mutashabihi wanda za ka iya ɗauko wasu ayoyi da hadisai ka haɗa sannan ma'anan shi bayyana to a nan ne sai su ƙoƙari su ba ayan ma'anan da su suke so su bata kuma su batar da al'umma wa qara'a sai ibnu abbasin ya karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah za ga sun kutsa cikin abin da ba wanda ya san hakikanin bayani filla filla kan matsalan sai Allah ma'anan ba wanda ya sani sai Allah ayoyin da za su taimaka maka wajen fahimtar wannan ayar to Allah ya saukar da su to sai su aji fassara su aji bayani na Allah sai su ɗaukowa sai su zo da nasu mun gano wannan da kyau ko sannan sai ce su huna fil ilmi sai su aji fassaran annabi su aji fassaran sahabbai da malaman farko sai su zo da wanne nasu shine wa ma ya alamu ta'awiluhu ta'awilahu illallah su huna fil ilmi da kuma gwanaye gogaggu daga cikin malaman musulunci sun san fassarorin amma ba za su bi nasu ba duk da haka ya ƙolo na amanna bihi kullum min inda rabbina suna cewa mun yi imani da shi cewa bayani ne ko saƙo ne hukunci da ya zo daga ubangijinmu an gane wannan da kyau ko yanzu wannan ma'auni ne da aka baka don kai awo da shi ya za ka bi ka gane suwa ne ne khawarij an gano wannan da kyau ko shin idan ayan alkur'ani ta zo ya suke fuskantanta kai tsaye za ka iya gane ba hawariji kar ka ɓata ma kanka lokaci ba hawariji kai tsaye bai fassara alkur'ani sashi ya fassara sashi ba wa bai ɗauko cin ya ɗauko cin maka wasa da ƙwaƙwalwa ba duk za su iya wannan amma menene ma'anan da alkur'ani ya ba junan shi wani fassara ne hadisan annabi suka yi ma alkur'anin ya malaman farko suka fassara wannan alkur'ani inda za gane fassaran Allah za ga alkur'ani bai karo da junan shi ingantattun hadisan annabi ba sa karo da fassaran alkur'ani fatoyin malaman farko za ga gaba ɗaya yana ƙara armashi ne da ƙara haskakawa da fito da al'amarin fili amma ba sa karo jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce haddasana ibn abdulhamid aidan qala haddasana ibn al-muqri qala haddasana sufyanu an ubaidillahi ibn abi yazida qala sami'tu ibn abbasin wa dhakara lahu al-khawarij واجتهادهم وصلاتهم قال أليس هذا بأشد, ijtihadin min al-yahudi wan nasara wa ma hum ala dalala wa hum ala dalala yake cewa ibnu abbasin ne aka ji shi wata rana yana jawabi wadu kiran lahul khawarij wani ne ya zo yake ambatan khawarijawa yake yaba ma khawarijawa yake bayanin irin ƙoƙarinsu shine wajtihadihim da irin ƙwazo da ƙoƙari da himma irin nasu kaga tare da ɓata ma'anan alkur'ani da ɓata ma'anan hadisai da ɓata ma'anan musulunci za a gan da ƙoƙarin ibada da ƙoƙarin aikin musulunci za a gansu da himma da ƙwazo da yi da gaske idan aka ce a ɗage wando za ga sun ɗage wandonsu can sama in aka ce asuwaki za ga sun ɗauko ko kara suna taunata in komi za gansu da ƙoƙari kaman gaske an gano wani da kyau ko malai ce akwai ijtihad sannan wasalatihim za gansu da wata irin sallah an gano wani da kyau ko yar son zuciya za zo da salloli iri-iri biyan da bakawarije ya ƙoƙarin ya ɓoye kan shi ko wallahi billahi sai Allah ya tona shi koda so ɗaya ne an gane wannan da kyau ku akwai ba lokacin da kuna zaune ku kuka gaya min akwai lokacin da aka kirkiro wata sallah ta nafila ana yin ta wanda annabi bai taba irin ta ba ana kokarin waye ta wannan sallan da yace za a kira mutane a nuna masu gaba sallah irin na annabi kawai malam sai al'amari sai bayyana karatu ɗaya muka yi gege wajen sai kuma aka daina suna da son zuciya ba na wasa ba an gano wannan allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya ce za ga sallansu suna ƙalelece ta ka ɗauka salla ne irin na annabawa ƙala ya ce alaisahun bi a shaddi hadan minal yahudi wa nasara ai waɗannan ba su kai yahudu da nasara ƙoƙari ba mun gani ka kalli yadda kiristoci suke ƙoƙari duk abin da za su yi da sunan addininsu da gaske suke yi suna ƙoƙarin zuwa ibada ƙoƙarin kashe kuɗi ƙoƙarin kaza ƙoƙarin kaza ibn abbas ya ce ba su kai su ba wahum ala dalalatin duk da wannan ƙoƙari nasu to so suna kan ɓata ne ke sa ƙoƙari da himma da ƙwazo na ba je kai ya burge ka sam kar ya burge ka wannan ya sa na tuna akwai lokacin da aka zo wai sai a ce ku ji tausayin wani kaga yana ƙoƙari wallahi shine yake kaza shine yake kaza nace kaji waɗannan da ake yaudara ba san khawarijawa ba ba je da kanshi ma zai fitar da magana ya sa 'yan koren shi su yada a cikin ku cewa shi mai kokari ne an gane wannan domin wannan ya bashi dama ya sata ko ya bashi dama ya mamaye ku ku zama bayan shi da duk abin da za a iya yi kuma zai iya bayyana ƙoƙarin da himman da gaske saboda wannan manufan dama kar ku manta a baya mun yi bayani da cewa su jawa yana daga matsalar shine kuɗi shine mulki shine sarauta su zama jagorori suke faɗa a ji wannan yana daga cikin ɗabi'unsu kuma za su iya ƙoƙari da himma a cikinku har ku ga wannan ƙoƙari da himman ku ɗauka da gaske ne har ya zama ana ba da labarin ƙoƙarinsu kamar yadda gashi a zamanin ibn abbasin ana ba da labarin ƙoƙari da himma na khawarij su suna aiki 24 hours ne kun gano wannan da kyau ko su khawarijawa haka suke yi 24 hours suke aiki babu kakkautawa ko manzon Allah bai aiki 24 hours jama'a mun gano wannan da kyau ko domin ya ce inna li jasadika alayka haq wa li ahlika alayka haq wa li kaza alayka haq fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu to shi ba da zai gaya maka 24 hours yake yi saboda haka ya cancanta ya saci kudin waje kaza ya damfar kaza ya danne kaza ya murɗe kaza saboda ya halattar ma kan shi waɗannan abubuwan shi za ku ji tsoron Allah kan irin waɗannan abubuwan da khawarij suke kawo muku ku kasa ganewa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan ma da ce isnaduhu sahihun isnadin wannan ingantacce ne na farkon da na biyun qawlu na abbas radiyallahu anhuma yu'minuna bi muhkamihi wa yudilluna inda mutashabihihi suna imani da abin da yake muhukami ne na alkur'ani sai kuma su bata a inda yake mutashabihi ne sai ce a ƙulu haza waƙi'un kullu ahal bida wal ahawa ya ce kaga wannan shi ne waƙi'in duk wani ɗan bid'a da ɗan son zuciya za a gan shi da ƙoƙarin zikiri da ƙoƙarin kaza da ƙoƙarin kaza amma gaba ɗaya ya saba ma abin da yake na addini ne min alkhawarij faru lissafi tun da kan khawarijawa warrawa da 'yan shi'a yanzu kalli irin yadda 'yan shiya suke tattaki ba kawai sai ce kaga saboda addini tun daga abuja tun daga kano tun daga kaza a kasafa sai ka ce wa ya sa su annabi da zai je aikin haji akan alfadaran shi ya je kaga wannan duk zai gaya maka waɗannan mutane ne masu zarfafawa ba addini suke yi ba to amma jahili da yake ma'aunin awon nashi daga zuciyar shi ne ba daga imani ba imani ko shine abin da Allah da manzon shi suka faɗa ba na ne ke gabansu ba to duk irin waɗannan abubuwa za su yi ƙoƙari su yi mai sai sun saba musu allah maɗaukin sarki ya kiyaye za a ce ƙoƙari ne to haka rafid wasu sufiya da sufaye kaga sufi ya kwana dukan ƙirji ya kwana wa'azin maulidi ya kwana kaza ya kwana kaza duk wannan da sunan mai wai da sunan ana addini mala ya ce wa hazabi dalal da ƙungiyoyin ɓata yu'minuna bi muhkamatil qur'an su waɗannan suna bin muhukaman alqur'ani aha wa yudilluna inda mutashabihi duk inda mutashabihi yake kuma to su kuma sun bata anan za su ba alqur'ani ma'anan da ransu yake so an gano wannan da kyau ko shine sai ka ji ba khawarije yana cewa shi a kawo mai qur'ani a zo ai karo da shi da hadisi ku gano wannan da kyau ana zama da shi kuma ba abin da zai iya faɗi da ayoyin da yake ɓatawa za a zo a karanta mai ‘yan uwan waɗannan ayoyin da suka yi bayaninsu to abu ɗaya suka ƙware suka goge a kai shi ne musu duk yadda za ka nuna mutum abu kaza babu kyau in ya ce bai daba ya ka iya da shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya raba mu da wannan musiba mala ya ce bal kasirun min ahalil ahawa'i ai da yawa daga cikin 'yan son zuciya yudilluna inda muhkamatul qur'an kai har ma wani lokaci na muhkamin alqur'anin ma suna bata fadlan an mutashabihi to ina ga kuma mutashabihi wanda yake daukan fassara daya ma sun bata ina ga wanda kuma yake daukan fassarori wanda kai tsaye in ka ji bayanin shi abin da yake nufi kenan sun bata ina ga wanda sai an rako shi da wasu awai da hadisai su za su fassara shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa atharuhu thani athari na ibnu abbas na biyu ya ruddu fihi ala man an nasa bi ijtihadihim mala ya ce martani ibnu abbas yake maidawa game da mutumin da mutane suke ruduwa dangane da cewa yana kokari yana addini mutum ne mai kwazo da himma falaisa mujarradul ijtihadi fil ibada dalilan ala istiqamati hadhal mujtahid aw zak malai ce kokari da himma da kwazo da mutum zaga yi kamar da sunan addini wannan ba shine dalilin da ke nuna cewa wannan mutum yana kan daidai ko yana kan gaskiya ko yana kan addini ba sam sam wannan ba shi bane kada ya zama wai ƙwazo na mutum ne yake nuna wai yana kan gaskiya ba shi ne ma'aunin ba domin annabi ya gaya mana cewa khawarij in sun bayyana ko kalli sallansu ko kalli azuminsu ko kalli kaza nasu duk za ku rena naku ba ka yi faɗa ba to kaga dama ijtihadi fil ibada wannan ba shi ke nuna mutum kan gaskiya ba zai iya yiwa yana ijtihadin abin da yake akan shi ba addini bane Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce bal dalilul istiqama dalilin da ke nuna cewa mutum kan addini yake inna ma huwa sidqul littiba shine ya zama biyayyen da yake yi ma Allah biyayyen da yake ma hadisan annabi da gaske yake yi Mal ikhlas lillahi rabbil alamin tare da ikhlasi ga Allah ubangijin talikai fa fil yahudi wa nasara man yajtahid fil ibada malai ce kaga a cikin yahudawa da nasara akwai wanda in kaga ibada da yanda yake kokari kai saboda tsaban ibadan ma wani kirista shi bai sa takalmi saboda tsaban ibadan wani kirista ma shi baya aure kun gano wannan da kyau ku saboda tsaban ijtihadi malam malai ya ce wa yagullu wa fi zalika kuma ga sun wuce gona da iri akan haka kuma a zalika fahim min adalli ahli dalal tare da cewa in kana neman batattu ka sami kirista ko ba yahudi to ka kai kololuwa wajen nemo batacci babu wani batacci a duniya da Allah maɗaukin sarki ya taɓa yi wanda ya fi kirista ko ya fi ba yahudi amma za ka same su da ƙoƙarin yin ibada da himma da ƙwazo in kaga sun zo suna ginin wajejen ibadunsu za ka yi mamaki in yin da suke kaunin yan uwansu za ka yi mamaki in yin da suke tausayin wanda ma ba su ba za ka yi mamaki amma wannan bai sa sun tsaya kan addini ba kuma bai sa abin da suke shi ne addini da kai za ka rudu ka rika yabansa a kan shi ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ajuri ya ce wa a na <clears throat> abdullahi bin salai al-bukhari قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليه الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن وذكر الخوارج فقال خيارا سكارا ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيأذرون أه؟ mala yake cewa alhassan albasari shine wanda zakar al-khawarij yana bayani dangane da khawarijawa faƙala ya ce hayara su mutane ne kiɗimammu sukara mutane ne a bigi yadda ka san buguwa irin ta giya ba su ma san inda kansu ke masa ciwo ba har sai sun yi taɓar gaza ka san shi ɗan giya in yi ma abu ma bai ma san yayi ba shi yana yin abu ne kawai tsammanin shi in yi abu kawai wannan shi ne zai nasara kun gano wannan da kyau ku haka zai ta yin abubuwa yau ya wannan sai gobe cikin dabara ya ce ba haka ba ya kawo da wannan kaga ya zo da wannan jibi kaza haka dai ba wani tsari malam ce yahudin shi wannan ba kawarije ba fa ba yahude ba ne wala nasara kuma shi ba nasara ba ne wala majus kuma shi ba zaka ce mashi ba majusi ba shi ba kirista ba shi ba ba yahude ba shi ba majusi ba fa yi na ballanta nasa ɗauki uziri kun gano wannan da kyau ko ba uzurin da zaka basu. ba su ga abin da addini ya ce sun aji sun ɗauko ra'ayinsu kuma ra'ayin na zaga su a ɗimauce suke a kiɗi suke ba abin da suke cikin natsuwa cikin kan gado cikin tsari da mutunci kullum za ga sai sun yi gaba suke koma suna warware na baya kullum aikin kenan jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kare mu shi yasa kullum a ruɗe suke a kiɗima suke Allah ka raba mu da kiɗima da ruɗewa irin na khawarij malam zai mana sharhin wannan hadisin mala yace wa abu abdullah ahmad bin muhammad bin shahin qala haddathana salt bin Mas'udin qala haddathana ja'far bin Suleiman qala haddathana mu'alla bin ziyadin qala qila lil hasani ya aba sa'idin خرج خارجي بالحريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه وانا حديث الإمام الآجري ya same shi daga malamin shi abu abdullahi ne mai suna ahmadu dan muhammad dan shahin ya ce saltu dan mas'udin ya karantar da shi daga malamin shi jafar dan suleiman shi kuma daga mu'alla dan ziyad ya ce an tambaye al'imam Alhassanul basari da ake ma'alkunya da abu sa'idin cewa kharaja kharijiyun bilhariba wani bakawariji ne ya bar al'umma ya koma can bayan gari ya sansani ya tare saboda kyaman abin da mutanen gari suke yi yana ta ƙoƙarin fada da su yana ƙoƙarin tsibbace kanshi da ware kanshi daga gare su faƙala sai al'imam al-hassan al-basar ya ce miskinun ga miskini in gaji malamai sun yi bayani sun ce miskini ba suna faɗin miskini da sunan masaki ko miskini da sunan mai talaka ba ma'ana matalaucin ilimin addini kenan kamar ga ce ji da ƙiƙi ra'a munkaran ganin ya yi mutane suna yin abin da ba daidai ba fa'an karahu wai sai yi yunkura abin da yake fahimta ba daidai ba ne yana ƙoƙarin nuna ba kan daidai suke ba fawaka fi ma huwa an karo minhu shi kuma sai ya fada wanda ya fi wannan tsibba cewa da koma gefe ka ware daga gare su ya fi ɓannan da suke kuma idan za a masu bulala ne misali a shari'ance kai kuma kashe ka za a yi to bene ne wannan bannan da kuma gaje ka fada kan shi ka fada abin da yake an karo minhu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala akasa yace awrad al musannif asarul hasan bi isnadaini shi al imam al ajuri ya kawo asarin al imam hasan al basri eh wannan asari da isnadai guda biyu fi awwalihima Suleiman bin Nashitin zakarahu ibn Abi Hatim fil jarh wa ta'dil ibn Abi Hatim ya kawo cikin jarh wa ta'dil juz'i na hudu shafi na 147 walam yazkur fihi jarhan wala ta'dilan da ya kawo ba yabo ba fallasa kai sun shiru وفيه مخلد بن الحسن الحراني وقال فيه الذهبي في الكاشف ثقة وقال الحافظ ابن حجر لا بأس به وثانيهما إسناده حسن فيه سلت بن مسعود الجهدري قال فيه الذهبي في الكاشف والثقة أقوال أقول وهو من رجال مسلم معناه waɗannan isnadai guda biyu isnadai ne kyawawa ina fatan kun gano wannan da kyau idan kuka natsu za ku ga malaman nan suna bayyana mana ɗabi'un hawarijawa na da kuma ɗabi'un hawarijawan yanzu bai saba ba iri ɗaya ne bai da wani bambanci ba hawarije ne zai ce kayi kaza ba ga kyauta ba sai ce to bari ya ware daga gare ka bari ya bakka kun gano wannan da kyau ku sai ya je kuma yana yin abin da ya fi abin da ya zarge ka da shi illa wannan ne ɗabi'ansu kuma wannan Allah maɗaukin sarki yana musu talalabuwa ne su faɗa don al'umma su gane cewa ba kan addinin shi suke ba kuma bai sa su ba an gane wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mare ce ƙala Muhammadu bin al-husaini rahimahullah fala yambagi liman da harije kada kharaja ala imamin adalan kanal imam au ja'iran fakharaja wa jama'a jama'atan wa salla saifahu واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتار بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم idza kana مذهبه مذهب الخوارج mala yace muhammad بن حسين Allah madaukin sarki ya gafarta mashi yanzu wannan magana fada yake ta bi shekara dubu so da shi kanshi al-imam al-ajuri ya bi shekara dubu da mutuwa ai to yace malamin shi da yake sama da shi muhammad dan Husaini yana cewa fala bagi liman ha da khariji bai kamata ga mutumin da zai ce ya ga wani ƙoƙari da himma da ƙwazo na wani bakhawariji kar kharaja ala imamin wanda ya wani limami ko ya wani shugaba tawaye shugaban adlan kanal imam au ja'iran ce shugaban nagari ne ko na banza ku ji wannan kai tawaye fa ko da mutum yana kan kuskure ne tawaye ko da mutum yana kan ɓata ne in dai shugaba ne bai ka yi mai tawaye ma. ba inda a musulunci aka ce ke tawaye a komi ba inda aka ce ke wannan shi sa wai ce wai suwa wani sun ga kaza ne su ba za su iya ba wannan hawarijanci ne tsaban hawarijanci ba wanda yake da wani uzuri kan wannan a musulunci ba wannan wannan ɗabi'a ne na hawarij ne boko haram kawai ba wanda yake kuma daga haka ne fa hukuma ta shiru za a kai lokacin da in suka yi karfin da za su fara kashe mutane a lokacin ko za ce to ya ku faɗi ba sai a ce an gaya muku sanda a gaya muku kuna ganin cin da ba neman gwamnatin ku ake ba ba a dawon siyasa ake da ku ba ai kun sa ido kuma yanzu al'amari ga inda ya kai ku an gano wannan da kyau ku to shine mala yake cewa shin wannan shugaban da suke matawaye adali ne ko ja'iri ne fakharaja wa jama'a jama'atan da ya tawayen sai je sai tattaro mutane wa sallar saifahu ya zara takobin shi dan kafin ya zara takobi zaka je yana zagin shugabanni yana cin mutunci masu mutunci duk wani wanda yake da sha'awa irin wannan shigantaka yake burge shi za ga yi ya je ya haɗa kai da shi shine wa jama'a jama'atan mithlahu sai tara jama'a irin shi marasa ɗa'a wastahalla musulmi na daga lokacin sai ya halattar da fito na fito da musulmi falayen yanbaghi laho an yaghtarra bi qira'atihi lil qur'an mala ce wala wala laho bai kamata ga kai da kake kallon irin waɗannan jawon. an yaghtarra bi qira'atihi lil qur'an ka yaudaro da cewa kajifa sun fa iya katin alqur'ani rau in suna karatu muryan ko sautin ko yanayin ko kalkalar tana burge ka ya ce kaka yaudar da wannan wala bi tsoli kiyamihi ko kuma tsawaita sallah ka gaya doguwar nafila ai wata irin dogon ruku'u ko wani dogon sujada ta kiran kasuwa kun gano wannan da kyau ku ya ce kada wannan ya ja ka fi salati wanda yake fi salati cikin sallah wala bi dawami siyamihi kuma karka yaudar da kullun cikin azumi yake wala bi husni alfazihi fil ilmi ko kuma gwalangwasan harshe a wajen abin da ya shafi karantar da ilimi yace kada wannan ya yaudare ka idza kana mazhabuhu mazhabul khawarij in dai mazhabin shi da matafiyan shi tsari ne irin na khawarij kada wannan ka bari ya yaudare ka ballantana ya kwashe ma kafa jama'a mun gano wannan da kyau ku. wannan shine dabi'un khawarij ko ba shi bane shi dabi'un su kuma duk inda ba khawarij yake kowaye da haka yake fara wannan abin da yake fara ka ku bata mu kanku lokaci da haka suke fara da haka za su zama mu al'umma alaƙaƙai a lokacin da al'umman suke ganin wai ba matsala ba matsala shi sa kake ganin malamai in suka ankarar da mutane saboda suna magana cewa waɗannan khawarij ne abinda za a ce a hasada suke musu sai su bar su haka suka gaya ma jafar wai an gaba barbare ne ya taso ya samu suna ya samu karɓuwa hausawa na mai hasada yanzu gashi nan kanurin ya yi magani gashi ya saka duniya cikin musiba cikin bala'i an mai da abin ƙabilanci an mai da abin 'yan ɓangaranci an mai da abin ɗangaranci gashi nan an saka duniya cikin musiba an gano wannan da kyau ko shi ne masu wannan in an ɗauko wannan musibar sai ka sa masu ido ka kyale su sai abu ya rikice bala'in ya ragargaza abin da suke cewa gidanmu gidanmu ko lokacin ne za a gane menene suka ɗauko ma kansu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa ƙadarawa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ma ƙultuhu akhbar la yadfa'uha kasirun min ulama'il muslimina balla allahu la fil ilmi biha jami'a immatul musulmin. malai ce wa ƙadarawa an rasulillah haƙiƙa an ruwaito daga annabi fi ma qultuhu cikin bayanan nan da muka yi dangane da khawarijawa akhbarul da fa'uha kasirun min ulama'il muslimin hadisai masu yawa da malaman musulmi na hadisai ba su tunkuɗe hadisan ba balla allahu la yahtalifu fil ilmi biha malai ce kai zai ma yiwu babu wani saɓani da ake da shi in ka ce dukkanin malaman musulunci sun san waɗannan hadisai ehe jami'a immatul musulmina dukkanin a'imma da jagorori da malaman musulmi sun san waɗannan hadisai da suke bayani dangane da ayyuka da maganganu da siffofi da manufofi da ɓanna da taɓar gaza na khawarij malaman musulunci duk sun san su kuma babu ɗaya da ke musunsu babu wani malamin hadisi da ya tunkuɗe su hadisai ne waɗanda suke fitattu kuma sanannu haka khawarij suke duk inda suke Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce faƙadar saƙal mu'allif jimlatan Minal al-ahadis al-imam al-madakhali ya ce hakika al al-ajurri ya koro tarin hadisai fi bayani halin khawarij a inda yake bayyana ma al'umma halin khawarijawa cikin waɗannan hadisan wa zamma sallallahu alaihi wa alihi wa lahum da irin yadda annabi yake zarginsu wa wasfuhum biha wa alaihi min dalali da yanda annabi yake siffanta su da abin da suke a kai na bata wal da kauce ma daidai wa ma fihim min sharri da irin abin da ya tattara kansu na sharri li ajli zalika amara ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qatlihim sakamakon wannan ne annabi ya ba da izini cewa a kashe su wa akhbara anna liman qatalahum ajran inda Allah kuma annabi ya ba da labarin cewa duk wanda ya kashe su yana da lada a wajen Allah wa liman qataluhu kadhalika haka wanda khawari suka kashe shi ma yana da lada faqala sai ya ce khairu qatilin man qataluhu mafi alkhairin katil wanda aka kashe shine wanda khawari suka kashe shi wannan hadisi al-imamu tirmidhi al shi ya ruwaito shi fi tafsir a hadisi na dubu uku haka ibnu maja ya fitar da riwayan a kitabul iman a lamba na ɗari da saba'in da biyu ahmad ya fitar da wannan riwaya a jizi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da uku min hadis abi umama radiyallahu anhu ma'ala ya ce wala ya alamu illallah ma addahu li ibadihi alladhina yaqtuluna haula babu wanda ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma duk wanda waɗannan suke kashewa ma'ana wannan shine ba khawarije kashe ka kana musulmin ka baka shirka kai ba dan bid'a ba kai ba ɗan son zuciya ba babu wanda ya san abin da Allah maɗaukin sarki ya tanadan ma ka. da wannan ba ya kashe shi yasa babu wani dalili da za a zo a ce maka wane ka fa daina magana kan khawarija wannan dan akwai yiwuwan za su kashe ka mai gaya maka wannan ya bata ma kanshi lokaci ne ba don komai ba ai khawarij sun kashe wanda ma bai magana a kansu ba yanzu wanda suka kashe a kasuwanni wa'azi suka yi a kansu waɗanda suka kashe a tashan mota wa'azi suka yi a kansu waɗanda suke kashewa a kan hanya wa'azi suka yi wanda yake bi mai kuɗi ne ko kaza a je a kashe a kwashe kuɗin shi wa'azi ya kansu ka na ɓata ma kanka lokaci ka fito fili ka gaya ma al'umma gaskiya kawai ya zama kuma don Allah kake duk abin da ya biyo baya wannan kuma sakamakon shi na wajen Allah kuma ka cire ma kanka tsoro wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala babu wata rai da za ta mutu wallahi sai in lokacin mutuwanta ya yi allah ya sanya ma kowane rai ajalin da ba zai ƙetare shi ba amma ka san gaskiya sai ka ɓoye ka je lahira rikicin da zai biye maka a lahira kuma ya fi wanda yake ciki a duniya Kisa duk mai hankali shiga tetayin shi allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa qatlihim kama ya ƙoli shekul islam ibn taimiyya lale ajili annahum qutta'u tariq wa qatlihim kaga kashe khawarij da annabi ya ce ayi to kama ya koli shekul islam ibn taimiyya rahimahullah kama yadda ibn taimiyya ne allah ya ji ganshi ya ce lale ajali annahum qutta'u tariqin ana kashe su ba wai don su yan fashi bane qati'u tariq wanda yake tara hanya ya kwace kudin mutane ko ya kwace dukiyansu ko ya kwace dabbobinsu ko ya garkuwa da su ana kashe khawarijawa ba don wannan ba bane awil isabatin Lati taqta'u tariq 'ala nas ba kuma don waigayyen mutane da suke tare hanyar garinsu suna tattare mutanen da ba su ba suna kashewa yuqatiluna li izalati sharrihim fakat ba wai ana tare su a kashe su wai dan a kau da sharrin su ne kaɗai ba fa'iza zala sharruhum aura ja'a bi anfusihim afallahu anhum male ce awul isaba kuma su hawarijawa ba wai gayya ne na ‘yan fashi allati ta kafa tariq waɗanda suke tare hanyar mutane yuqatiluna ana yaƙan irin waɗannan ‘yan fashi li'izalati sharrihim fakat don a kawo da sharrinsu ne da yin fashi abin da ya yasa ake sa operation plush kaza operation kaza ana son a kawo da sharrinsu ne fa'iza zala sharruhum in sharrin ‘yan fashin ya ƙare an raja ubi an fusihim ko su kawo kansu ga hukuma suka tuba afallahu hum sai a masu afuwa su khawarij ba haka ba ne ba masu hukuncin ‘yan fashi idan ba khawarij ya ce ya tuba ko ba afuwa ake mai irin na yan bashi da makami ba kama shi ake a tsare shi har ya mutu har sai an tabbatar ba wannan abin a shi sau da bakawarije yana da ɗabi'a irin ɗabi'a na ɗan shi'a kaka daga san wannan in ya ga katare ya mai ko ta ko'ina da zai iya samun daman zubar da jini bai samu ba zai iya zuwa ce ya tuba da ba shi dama a saba da shi zai yi ɗaukan shekara hamsin ma ya ce muku ya tuba a cikinku ƙoƙarin shi shine ya samu daman baza wannan aƙidan a cikin jama'anku inda in shi ɗaya ma an kama shi an kashe ko ajali ya sauka ya mutu to dai ya riga ya kwai a cikinku ko kuma ya samu daman ku amince da shi hadda zai tada fitina a cikinku kowace iri ce to su ba a masu irin yadda ake ma 'yan fashi da makami an gano wannan da kyau ku ba masa aka sam cewa kama sai masa afuwa ba wannan za sau da dama waɗanda sojoji suke kamawa suke cewa wai an gano wai sun tuba ko an gano ba ciki suke ba na kasa gane inda ake gano ganowa in dama an kama mutane ne kawai an ji an tsare su haka siddan to ya kamata a biya su diya shine maganin gaskiya in ko dama ana zargin khawarij ne da gaske to ya kamata a ci gaba da killace su har sai an hada su da malamai sun tabbatar ba khawarijawa bane amma kai jami'in tsaro an yi training ka ne ka kashe ba ta yadda za a yi ka gane ko ka fahimci cewa wane ehe wane wai ba khawarije ne ba ka isa ba ba ka yi gane wannan ba ina fatan kun fahimci wannan bayanin bayan da za a iya gane wannan ba kawarije ne abubuwan da turawa suka baku a hannunku wai da ake gane wani ba kawarije ne wannan fa ƙarya suka yi muku fa kuna suna gano wanda kawai zai je hana su abin da suke so ne kawai ta da bom amma a aƙida ce kuma ni ba sai da aka yi muku training ko jami'an tsaro ku gane mai aƙidan ba inda za ta samu matsala kenan suna tafka kuma suna warware abinsu da kansu dole sai an sa <clears throat> malamai a cikin wannan abin saboda su ne suke mu'amala da din mutanen nan da haka za a gano kuma malamin shi ya san yadda zai shiga burtu a cikinsu har ya gano ya aƙidansu yake makawari za ka iya kama shi ka tsare shi da shi da 'yan uwan da kowa ka ba shi waya ka ba shi komi kana son wai ka gwada shi da kyamarori a ko'ina kana bin waya wai ka gano shi ba je ne mala in suka buga maka wata irin taƙiya za ka sha mamaki za su yi suna zaune su yi abin da za su yi suka kafarta junansu suna yin ababen da aka ce allah sarki kaga sun tuba ba za ka ke gano tubansu ba za ku zo za ku ja cikin karatukan nan da za mu yi ya ke gane tuban ba je kuma ya danganta daga wuri zuwa wuri daga yanayi zuwa yanayi ne to amma ya lalasaf wannan duk maganganu da yake faɗi bai ma kai kunnuwansu ballanta nasu ji in ma sun zace wannan shirme ne isa za su ta wannan aikin har zuwa ran da allah zai gaja kasa? don ba ran da zai ƙari? a don komi ba sai don me sai don in dai abu yana ƙaruwa ko to an samu matsala inda an tare hanyar da ba za su ƙaru ba to za a iya ƙare su da kisa amma cin da suna ƙaruwa to an samu matsala yi shi ne suna da mutanen da ke cikin garuruwa da suke ƙara tunzara mutane suna dasa masu wannan aƙidar kuma ana tura masu abin da muka yi faɗa nan da malamanmu ma da tsaka kashe ana ganin kamar duk wannan abubuwan ba daidai ba ne duk malaman da kawarija suke kashewa suna kashe su ne sakamakon waɗannan abubuwan da suke fallasawa domin karatu nasu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin da shi ne sai malai ce lai su bugatu aidan su ba wai bugatu waɗanda suke adawa ne da gwamnati ba yanzu misali in ka ɗauko ojuku shi wannan ɗabi'an shi kenan ojuku bagau fil ardi ko bagau alan nas yana ta'addanci ne ko yana yin tawaye ne don yanki ko don kabila ko don kudi kamar yan neja delta avengers su hawari jawa ba haka suke ba ka gada kusan wannan duk wanda yake fassara boko haram da neja delta avengers ko bai san me yake yi ba so yan neja delta suna wannan abin don mai don kudi ne kadai su khawarijawa kuɗi ke tona su kun gane mulki ke tona su amma suna da wata aƙida a zuciyar saɓanin wannan kun gane suna da san kuɗi irin na yan neja delta avengers suna da san mulki irin na ojuku amma suna da kuma wata aƙida a ransu wanda waɗancan ba su da ita kuna fahimtar wannan to shi ne wale ce su ba waɗancan ba ne falbogatu ya ƙataluna su waɗannan 'yan wuce gona da iri 'yan ta'addan da ke fada da hukuma da jama'a ana yaƙansu litaksira shaukatihim don a karya ƙarfinsu sun mai na ila sufufil musulmi na in sun ga abin ba na yi ba ne za su komo cikin tsawon musulmi a sajirinsu su khawarij ba haka suke ba ba ka ɗaukan ba khawarij ɗaya ka san ba khawarij ne ka da shi cikin al'umma na rantse da Allah kai baya ba zani dan ya ce maka ya tuba ya gano kuskuren shi kai waye da ka gano ya tuba ya ce ba haka ake musu ba an gano yanzu waɗannan maganganun kana faɗa ma hukuma suna ji ko sai ce kai ma ba kawarije ne sau da wauta sun kasa gane karanta ba ke ba lokacin da saudiya ta yaƙi kawarija wanda ke ƙasanta ai wannan aikin ta yi shigar da malaman ƙasan ta cikin harkar sai aka ɗibo malaman da ba su shahara ba sai aka zuba su da yanayi irin na jami'an tsaro da yanayi irin na 'yan boko haram ɗin da yanayi iri na kaza iri na kaza suka rika bi suna aiki irin na jami'an tsaro wasu kuma suna zuwa da yanayi irin na malanta zo su yi wa'azi su yi wa'azi suna gamawa suka fita sai a saurara a ji me za su yi comment dangane da wa'azin kun gano wannan daga na ake gano wanda yake kaza ne daga wanda yake kaza daga nan ne malamar za su ɗin zungure su tattauna maganganun da haka za su gane cewa yadda suke fassara nasoshi da yadda aƙidansu da fahimtarsu yake kan nasoshin yana raguwa ko yana fita ko yana kaza amma sai in kai wannan magana sai a ji a ɗibo wasu malamai a jami'a wanda shi bai ma taba sanin wani ba je ba kawai ya yi karatun cin jarabawa. kun gano wannan sai a ce wai ya je wannan aikin ya je ya rasa abin da zai yi shi sa akwai aiki kwantacce a ƙasa na gaya muku cin da ba za su yadda gaya musu gaskiya ba magana ya ƙare kuga duk ƙoƙarin da malam albani ya yi ƙarshe ce mashi suka yi ɗan boko haram gwamnati gwamnatin ƙasan nan duk ƙoƙarin da jafar ya yi ba su saurare shi ba ko su ɗaya sai da kashe shi ne suke yawo da kaso suwan shi ai ga jafar ya ce Allah wadaran ku kuwa sanda za a ci moriyan waɗannan mutanen arzikin an kyaci moriyansu da yanzu wannan fitinan bai kai ko ina ba yadda malam jafar yake cewa ku yi marmaza ku kashe wannan wutan tun galan ɗin ruwa ɗaya zai iya kashe ta kar ya kai lokacin da sai an yi amfani da motocin ruwa ba ta mutu ba shi kuma ba na ce ne ku yi amfani da bindiga wajen kashe su ba a wannan lokacin da malamai za a haɗa su kun gano wannan da ke ku kan kai haka ba kashe kowa ba kuma za a kashe fitina a sake gani ai malamai ke da humaini malamai ba san komi ba haka waɗannan 'yan boko 'yan siyasa shugabanni suke malaman musulunci irin wannan kallon duk ka gama hayaniyanka ka ga matsalar da ke da alaka da aƙida sai ka maida ma ɗan aƙida shi zai gaya maka yadda take kun ko kaƙi ji ba kaƙi gani ba wallahi ka tashi gani ko ba ka gane kyau ba haka sai sun kai ku sai sun kai muku wankin hulunku ku dari yanzu kaga daga mai ta fara ta fara daga ɗaliban ne alka'ida ta shigo aka bido da wasu is ga 'yan al-shabab ga 'yan boko haram ga 'yan ba ka suke ta yi bako yanzu is din ma za wasu suna na a gefe za su gaba ma aikin suke ba za a kirkiro da wanda ta fita na ga muku gaskiya kuma tana zuwa za ta samu jama'a kun gani za samu jama'a za samu goya baya har yau waɗanda ya kamata a ba su aikin da ya kamata su yi wajen hana sababbi shiga har yau ba a yi ba hacin da ba haka wani ka bar su ta yi mu ta wa'azi muna faɗin wannan in sun ga muna masa ɓanna su biyu su kashe mu ba shi kenan ba su kuma ka bar su zauna su ci shan wahala amma yana gaya muku akwai malaman da aka shigar da su cikin wannan aiki da yawa a ƙasar nan ba faɗaya ba ne ba biyu ba ne sun yi shiru ne kawai saboda sun ga ba da gaske hukumar take yi ba wallahi sun yi shiru ne kawai saboda suna ganin yaƙi ne kaɗai zai gama da mutanen nan duk abin da yake aƙida ne an samu matsala jama'a in neja jadalta kuɗi suke nema to in ka ba su kuɗin za ka iya daidaitawa da su dan boko haram in ka bashi kudi kuɗi ba daidai ta farko ba ya ansani na wannan lokacin aƙidan tana nan ita aƙida bindiga bai cire ta kun gani kuɗi bai cire ta me ke cire ta abin da ya shigar da ita an fahimta abin da ya shigar da ita ba nasoshi ne aka bashi a baibai ba to me nasoshin ya zo ya juyo da nasoshin daidai ya mai bayanin da sai ya gamsu yana gamsuwa ko ya cire wancan aƙidar kenan sannan wannan mugun aikin da yake na ɗaukan makami kuma ba zai ƙara ba wannan shine aikin yadda ake magance mutanen nan ta ma hukuma ta ita gane da gangar kana zuwa gaba na magana sharri za su yi maka tun ka samu irin wannan iko-iko ɗalibai sai ka faɗa in ka gas akwai alaman wani nasu a wajen sai ka yi shuru don kas je su yi maka mai sai maka sharri domin sau da mu fahimci irin yanda suke mala albani sharri wanda ya suna wajen fada da su sun yi mai barazanan kisa ya fi so 100 sun yi attempt na kashe shi ya fi hamsin ba abin da ba su yi ba wa a lokacin wai yara sun tada bom a rafin guza ba kawai aka shirya tsararren shiri na siyasa na ƙarya aka za ka ce wai yaran sun ce Wasu su ɗaliban albani ne tun daga irin wannan lokacin ni na rena hukuma ku yi haƙuri yanzu misali idan aka kama mutum ya ce yana sallah a matsallacin liman wani wasu ya ji a kamo limamin in ya ce wa shi ɗalibin wani sai a ji a kamo shi amma saboda su 'yan iska ne ku yaƙuri da wannan kalmar iyakan kalmar da zan iya fassara su da ita ne ba taba tambayin shi a wata makarantar boko kai a ji a kamo Hedimastan ba ko a kamo probos ɗin fce ya yi ko a a kamo bas chancellor idan abu ya yi kun gano wannan duk ba za a kamo waɗannan malaman boko ba sau da waɗannan abubuwan da suke haɗa na bama-bamai shin a makarantar boko ake koya masu koko ana koya masu a makarantar islamiyya ne za ka yi karanta Kur'ani tun daga farko har ƙarshe a koya maka yadda ake haɗa bom hadisan annabi fa fiƙiwu fa tauhidi fa duk wannan akwai yadda za ka karanta waɗannan akwai maka haɗa bom amma in ka je ka karanta harkar nan na boko za ka yi gano da ake hada ko ba ka gano ba kaga sun bar jaki sun koma su dukan teki ga masu koyar da hada bamu an kyale su ga wanda shi bai ma san sai a ci ai gashi idan malamin yi oba cajin shi wannan hukuma wani abu ne daban ba kawai malamin za a ba za a sa ido ne a gaya irin karantarwar shi yake aka ɗauki mala albani aka tafi da shi ofishin kwamishinan 'yan sanda aka je aka ɗibo waɗannan 'yan boko haram aka zo aka ce kun san mala albani suka ce mu mun gaya muku ba mu san shi ba ka gani kuma a lokacin akwai wasu cikinmu an gane wannan da ke ku suna wajen akwai na ganin mutum uku cikinmu da kuma wani ɗan wawa haka a tsaye a wajen shi ma dai ya shaida cewa an yi haka kun gano wannan da ke ku aka ce to za ku iya gane albani kawai sai suka nuna wani yaro dan yola fa yaro ga albanin a zaune na magana da su kace su ba su taba ganin shi ba amma tare da haka sai da aka tsara mala albani kusan kwana arba'in da wani abu an kai shi kotu ya kai goma saboda zalunci kawai a wancan lokacin don ya fada da su a siyasance ya ce kara zaɓe su malami mai amfani irin wannan waya ce wai hukuman kasan nan taimai haka ka gama mai da allah maɗaukin sarki ba zai jefa kasan cikin ma fitinan da ba a tsammani ba ku yi asaran irin albani ku yi asaran irin jafar da ire su da yawa wai ma kasan ma bata damu ba a yi bincike kan kashe waɗannan a gano wanda suke ma ƙasa asara irin wannan ba ma shi ke gabansu ba kuna abu ne can ke gabansu ma Allah zai kama su ai subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum